الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن الله تعالى هدانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وأتانا ببركة رسالته خير الدنيا والآخرة وأوجب علينا حبه وتعزيره ونصره بكل طريق وإثاره بالنفس والمال في كل موطن وحفظه أو حفظه وحمايته من كل مؤذن وإن كان الله أغنى رسوله عن نسر الخلق ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب عباد الله إن محبة الله لا تحصل للعبد إلا بمحمد إلا بمحبة النبي محمد واتباعه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله الكريم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فمحبة الله ومحبة رسوله فرض أفرض الفروض وتقديمها على محبة كل شيء قال تعالى إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره عباد الله إن من ست المحبة له صلى الله عليه وآله وسلم نصرته وتعذيره وتوقيره كما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أيها المؤمنون لقد أرسل الله هذا النبي الكريم رحمة للعالمين وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام وهو الداعي لكل خير المحذر من كل شر المرسل لجميع الجن والإنس وهو الذي قال في حقه الحق سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فيا عبد الله المؤمن كن من الطائعين المتبعين المحبين لهذا النبي الكريم وانصر نبيك محمدا عليه الصلاة والسلام باتباعه ومحبته ومقاطعة جميع من آداه أو سبه أو استهزأ به والله تعالى ناصر نبيه ومعلن كلمته ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله نحمده ونستعينه ونستغفره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 goma ga watan sha'ban shekara ta 2436 a hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata ita ce ta dace da tara ga watan mayu na shekara ta 2015 ranar da al'ummar najeriya ta daɗe tana jira ranar da talakawa a wannan ƙasa suke ɗaukin halarta wata Allah cikin rahamarsa a yau da ranmu da lafiyar mu ya kawo mu wannan rana kuma an yi canjin gwamnati a wannan tarayyar Najeriya an yi canjin gwamnati a wannan jiha da kusan jihohi ashirin da tara daga cikin jihohin Najeriya. Muna roƙo Allah ya sa wannan canji ya zama alkhairi a gare mu. Muna roƙo Allah ya sa wannan canji ya zama rahama a gare mu. Muna roƙon Allah ya ƙara lafiya da basira ga waɗanda ga jagoranci wannan ƙasa a samar da gyaran da muke bukata. Hudumar mu ce ko musulmi ta karkata ne ga mafi girman al'amari da ba za mu gaji da faɗarsa ba abin matsala daga cikin matsaloli waɗanda a kullum dole ne mai magana kan ita ce matsalar sani girman Allah. a tunawa ba wannan ita ce hudu ba ta hudu kan wannan mimbari da zan yi game da sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar sauran limamai wanda masallaci kowa ya yi iya kokarin da kuma za mu gaji ba akai akai za mu tunatar da mutane matsayin wannan badaɗai na Allah babban masoyin Allah wanda Allah bai taɓa halittar wani abu wanda yake auna yake so ba kamar sa shi ne wanda a kullum idan Allah zai kira shi sai ya goma sunansa da sunansa ko da maganar imani ake inna arsalnaka شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله إذا ما وصلتم شوكا مع النبي الرحمن صلى الله عليه وسلم يكتب إن الله يقول يكتشي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا وعندما تشوكا مع الله da manzonsa Allah ya tsere musu albarka duniya da lahira kuma Allah ya yi kanadin azaba ta kaskanci da wulakanci a gare duk wanda yake cuta manzon Allah to Allah ne yake cuta haka wanda yake da'a ga manzon Allah Allah yake ba da'a man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hasiba lokacin da suka yi injili da manzon Allah tabaraka ta'ala ya qul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ان كفرتم بعد ايمانكم القران كي كده مرتبه من منظر القران كي كده درجه دي من بدا حين الله من يلا الله بيسعى بدا درجه من كما يلا الله يترك كي جهل تسجيل صدقوه كي يصد حرج الله كده ما فرق من دو الله تتفكيني ما فعل الله بايا ما فرقين يا عيالي بايا ما فرقين في البيت بايا ما فرقين ايا دو عبيد يجب يتفضل ذلك يعني القرآن فديوا الله تعالى واكاي متكاريا غير ده زرق زرق بتهم سنتهم كم منافقين ده مش أما تبكي الله جاي ونسي هذا ده رزقوا طب دي الجرم والنمبر الحقيقي أبدا الله تبارك وتعالى كتاب والنجم إذا هوى ما بين صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يسى السدرة ما يغشى ماذا غلبطر وما ترى لقد راى من ايات ربه الكبرى وجي ورن مالا من تفسير السورة مكو جنة حاية جن كسب مسعين من ذو الله أبو الله كجن الله يكي كان رنقوا أكم مرتبة سا وكاية تبين درجة سا يكي وابايا تقوى وابايا مثلا لا في السلام هم كلم تدارو أهين يكي فتاسا قم الله يكي إياه تبارك وتعالى يا سيد والقرآن الحكيم جمع الله في القرآن القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين دون الله يتبقى تبقى من ذنب الله دون أسر زحنت المشركين من أبو حي دون أنك جاهية دنجري دون أو تسورة على سنون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم دون الله من دون الله مسلم في الدين في كتاب الله إليه سيدي يرن إذا نور يرن إذا القلم يرن إذا ما يذكرون وليس ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله يكبر كجة كوني taɓuwar hankali da musulmai ke masa sannan ya tabbatar da matsayin darajarsa da lalata a wurin Allah sannan ya tabbatar da ne ya tabbatar da cewa shi babban mutumin kirki ne wanda babu irin yace wala sawfa yusika rabbuka fatarda ubangijinka zai baka sai ka gaba shi kadai ne wanda Allah yake masa duk wata addu'a wadda ka ji wani manzo ya yi a alqur'ani shi annabi kafin ya addu'a zaka karanta Allah ta'ala ya bashi النبي موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي اشرح لي صدري ألا ترسي ألم نشرح لك صدرك in kabe bai zo addu'o'in annabawa za ka ce Allah ya bawa manzo irin saboda nuna mana matsayin su girman daraja saboda haka shine jagoran musulmi shine shugaban musulmi shine masoyin musulmi shine wanda musulmi ba su iya haƙurin a taɓuwar sa da daraja sannan shi kaɗai ne wanda Allah tabaraka ta'ala ce idan an bi shi za a tsira a shirya وإن تطيعوه فاهتدوا إذا كن مسبيية إذا كن كفرت ينفع إذا كن أنت لكل سا ذاك شريعة وما على الرسول إلا البلاغ المبين فعايكو من ذولي هنا أول شيء يسد تاقو هذه هي لسامك بها أما إذا كن بيشي وبعض شكا كن كاب سفرت إلى الخير يا أخي الله مسلمين من wannan بياني a daidai lokacin ما makon وتكت لها تبين وابدا الذي انا لا اترك الذي انا بعيد إيه. عشان بقى منا ما زال مرتبا من زوج الله منا كنا إيه. يكاري المسلم انسى بدا تم زارة انجامه بدا تم زارة امريكاوة بدا تم زارة ارنا وانا نبقى أيوة، مسلمين ايو تسين دائرة المسلمين جرمو انتامنا فرمي ايو تسين برنا انتامنا an samu wanda bai tashi gaban dubun bugatar jama'a ya ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka alfarmar sai ki mutuncin har ya faɗi kalmomin da musulmi bai iya maimaita su wannan su ne ake kira yan hakika wannan hakika ba samun abu bane Allah ta kai rahama cikin kabarin malam Abubakar Muhammadu bin Allah ka dau ka sanya kabarin sai zama dausayi a cikin daukayin aljanna daga nan har ranar da za a yi tashin kiyama ya sha faɗa wa mutane ya ce ɗari kullum da kuke ganin su wala an lullaɓe su da salati an lullaɓe su da iski bari an lullaɓe su da hairala a cikin su akwai boli a cikin su akwai kwai wanda ke zunge a cikin su akwai abin da in an buɗe sai sun gudu wannan ita ce hakika suna kiran sa wusuli suna kiran sa banaki suna kiran sa wahdatul wujud ko a azumin nan da ya wuce a nan kwakwata birnin shehu a cikin tafsirin azumi da ake yi ba wani zai ya gaya min ba da kullum launaji wallahi wani yana fa'in manazil sufiya matakan sufi zai fara da ganin jama'a ya fara da la ilaha illallah nan gaba kaɗan zai wuce ya cimma la ilaha illa huwa ya kai ga gaiba sannan ya zo ga halara suna da suna da hazara ko in ya zo ga halara to sannan zai fara jin kamar yana ganin Allah sai ya fara la ilaha illa anta shi ko daga nan zai ɓace an sai ya yi wusuli sai ya yi kana'i sai ya shige sai ya rikice sai ya zama ganin komai sai Allah haka duk abin da ya jiba ba sai Allah sai ke la ilaha illa ana shi kan sama ya koma Allah za ka jana tafiyar subhani ma a azama shari'i sarki ya tabbatar mani lalle lamari na babban to wannan lokacin ya riga ya kai ke sai suna fassara la ilaha illallah a cewa la illallah ba kowa sai Allah sun haka na tabbata da yawan kun ji kuma kun gani kuma kun saurara kun ga abubuwan da ake yi kun ji abubuwan da aka faɗa kun je da ke ake an da wasu ba Allah ba ba ina ko akwai bukatar sai na sa wani abu sun jiya ga wani ga abin da yake faɗa shi ba ta kuku abin da yake. kuna ji ko wannan ita ce haƙiƙar a ce komai Allah ne to wannan shi ne ƙarshen abin da sufanci yake kai gare shi wani zai ce to ai mun ji wasu malaman suna suna yawan sufanci kuma mun ji mutum da shi dan fada yana maganar sufanci sai mu ce wannan shi ne asalin sufanci wanda aka fara da sunan zuri da gudun duniya a gyara halar amma sufanci da aka kago daga baya سوفنتي اللي عنده تربية صعب شكتي شركة ذلك إذا كي تربية لا كتم فنائي فكان باتك من قوة الله أما فأولا الموت في سنة رابطة كترة كتم السرية جولة ليك قوية أسير من أين سر سيلا عبدا يجب أن تصيح بينا وأن سيلا يبين أغرين سنو كل من أجل أسمى ينسى أغرين سفقته سيسا مصيق قرم منك بياني من أسير حقول ده لك الجنة اللي قد انتهى قصته وده اكي سارا جودة ايوة نفها روحة انت وانت ايه المضم لك ان هكيت انه راس فدك عليك وبس السنة تكسر منذ الله تليد السابر من كان وهكذا ان انت ويا كما تسسني ما كنت يا كما تسسني مو الامة يا كما تسسني والله بعمل ده وانت بك يجنين جير منك بعمل ده وانت بك يجنين مرتبة تحمل منذ الله صلى الله عليه وسلم kuma shi wanda ya wannan cin mutunci wanda ban iya samu kushi a nan amma na taɓa karɓar kusan ji shi wanda ya wannan cin mutunci ya kuru ba wurin ya yi shi ba da ba za mu bari ya kai ga hannun doka ba amma shi da ya kukuce ya salwanta muna fatar a bada goyon bayan a kai shi gaban doka mu gani menene doka za ta ce a kansa domin a birnin kano kamar da a kakkaso da zamfara da katsina da ke da akwai dokar shari'ar musulunci a birnin kano akwai dokar musulunci wanda take duk wanda ya ci zarafin manzon Allah a kashe muna ka ido mu ga abin da dokar za ta yi kuma muna kira ga duk wanda ya yi irin wannan idan ya yi shi a ɓoye to a tabbatar da hukuma ta lalubo shi ta kama amma a bayyane kada a sake bari irin wannan ta faru domin gushewar duniya gaba daya a samar da sakin kiyama ya fi sauki ga al'ummar musulmi bisa ga a ce a gaban jama'ar musulmi ana cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam darajarsa da matsayinsa sun wuce wani al'ummar musulmi bai ne da fitin da farko a yau mun shiga wani sabon kaki na rayuwa canji da muka nema Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana shi to mai kokari mu sauka ta godiya ga Allah mu yi godiya ga Allah ta hanyoyin da za ku yarda da Allah kada mu ya tabo a cikin farin ciki kada mu ya tabo a cikin godiyar Allah domin ba wani abu ne ka mana wannan ni'imar ba sai komawa ga Allah da muka yi da roƙon Allah da addu'a da ijtihari da tuba idan muka koma mahallin mu Allah tabaraka ta'ala zai koma ma abin da ya kawo mana kamar da ayi da yawa na alƙur'ani. ce saboda ina kira ga waɗanda abin ya shafa wajen bukukuwan murnar kafa sabuwar gwamnati a ji tsoron Allah a yi tasa tsantsan a yi abin da ya kamata sannan mu ji tsoron Allah gaba ɗayan mu mu sani addini gaba hurumin mu na farko shine addini kuma wannan ƙasa wannan jiha ta sakkwato akan addini aka gina ta ko babu yadda za a yi martabar ta tsaro idan ba a dora ta kan addini kuma musulmi mu yawa ta tuba ga Allah ga dukkan zunubanmu na sani abin da ya cimma kasan nan inda mun ka fito ya cimma ta ba sai tare da zunubanmu gaba ɗaya kamar da kamar fata alaƙi wa zaharar fasadu fil barri wal bahri kuma kasarar aidin burƙata da lalacewa da fitina da matsaloli da kabarbarewar tattalin arziki da lalacewar tsaro suna bayyana ne bisa doron ƙasa suna bayyana cikin teku saboda abin da mutane ke aika aikatawa haka ya kai ne fasikci a ɓoye ya kai ne fasikci a bayyane ya kai ne tayawa ya yi sako ya kai ne sakin baki ya maganganu duk gaba ɗaya mu dawo mu ji tsoron Allah mu tuba daga dukkan zunubar da muke wannan shi ne sa wannan ni'ima ta canji da muka roƙi Allah ta tabbata ta zamo inuwa a gare mu ta zama rahama a gare mu sannan mu dage ga addu'a da roƙon Allah domin ya yi shugabannin mu jagoranci mu sani duk wani alkhairi yana da mahaukata duk wani ci gaba yana da yan bakin ciki da haka waɗannan da aka rantsar da su a yau babu shakka a waɗanda za su iya kashe gane suna kulla sirri da makirci amma Allah ya fi ƙarfin su mu dage ga roƙon Allah Allah ya mana kariya da su sannan mu zamo masu ba da shawara ta hanyoyi da suka dace a da yaushe kada mu ja bakin mu yi shiru su kuma shugabanni su zama masu buɗe ƙofofin su abin a faɗa musu gaskiya a ba su shawara yadda ya dace Allah mu ce roƙo sanya wannan sabon zamani da zamu shiga ya zamo shine zamanin da al'ummar Najeriya za ta yi alfahari da gaban duniya Allah ka sa wannan zamanin ya zamo zamanin walwala warwarewa ga talakawa waɗanda aka sa cikin kunci da jahilci da wahala Allah ka sa ya zamo zamani ne na ɗaukakar addini da bayyanarsa da bunƙasarsa da ci gabansa da fidda gaskiya da kamanta adalci da tsare amana da kariyar dukiyar al'umma Allah ka tsare jinainin musulmi da sauran al'umma wannan ƙasa Allah ka kare mu daga fitina da bala'i da musiba ko wani iri Allah waɗannan shekaru da zamu kasan mu guda hudu ubangiji ka sa musu albarka ka sa masu gudanar da mulki su albarka ka sa mu al'umman mu albarka a ciki ka samu da kamun mu ga canji a cikin sha'anin ilimi sha'anin tattalin arziki شأن سأمد روشة شأن القرور شأن مثلا الفرقي سأمد أيكيين وبنجي يقول ما أتوانا شكروا الله كتبع تدشي أقول المقنع الله كنت جاغورا هذا كبر سيرة تبارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وكب علينا إنك أنت التواب الرحيم خاف أن يا مولانا إنك أفو كريم ربنا كلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأخلي حوزة الدين واذكر عبادك المؤمنين الموحدين حينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعلي راية الإسلام خطاقة آلية على جميع العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت واتنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت